studio Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. Musa Cangari ɗan ƙungiyar farar hular nan ya bayyana ra'ayinsa a game da garkuwar da ake yi da mutane a yankin jihar ta Difa. A yau ne 'yan majalisar dokoki na ƙasashen Afirka suka buɗe wata babbar muhawara irin ta ta uku a nan birnin Yamai. Rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan wato yanayin tsaro a yankin jihar Maraɗi tare da gwamnan jihar Maraɗi. To yanzu ga labarun dala-dala. Ana samun yawaitar eh, satar mutane a cikin yankin jihar Difa, inda jiya ma an sace mutane hudu da misalin karfe goma na dare a gaskeru a cikin waɗanda aka yi garkuwa da su har mahaifiya da kuma 'yar uwar ɗan majalisar nan Bulu Ari. aika-aikar da ake alakantawa da kungiyar Boko Haram. Shugaban kungiyar shugabannin kungiyar kungiyoyin fararen hular nan uku da suka hada da Nuhu Arzika, Ali Idrisa da Musa Cangari a yau da safe nan sun ziyarci iyalan na dan majalisa domin jajanta musu sai mu saurari abin da Musa Cangari yake cewa. Gaskiya abin ba daɗi tunda tsohuwa ce aka zo a tahi da ita diyanta guda biyu suka ce su a doke su ita a sake ta to ba su yi wannan ba sai suka tahi da ita guda an sake ta da kuma wani dan kasuwa da yake cikin gari shi ma an tahi da shi da yake shi yana da kudi a jikin shi an amshi kudin an bar shi amma ita tsohuwa da dieta su ana rike da su an san mutanen nan kudi ne suke nema to abin nan yana da ciwo don saboda ana ɗaukar mutane a sacin mutane daga baya a zuwa na wannan kuma a karhe goma ne na dare aka yi aka sallake gidansu aka shiga aka da ita kuma abin da za mu shine kira ga hukumomi da su doki duka matakan da ya dace domin kare talakawa da irin wannan barazana da ake musu a kowane lokaci. An sake rantsar da shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keta a wa'adin mulki na biyu. Ibrahim Bubakar Keta ya rantse da kundin tsarin mulki na ƙasar Mali a gaban babban kotun koli a yayin da bikin da aka watsa kai tsaye a gidan talabijin na ƙasar Mali. Kamfanin dillancin ƙasar labaru na ƙasar Faransa ya ruwaito Ibrahim Bubakar Keta yana cewa abubuwan farko da ya saka a gaba su ne ne na dawo da kwanciyar hankali da tsaro a yayin jawabinsa bayan rantsar da shi. Sai dai a ɗaya ɓangare lokaci a ɗaya ɓangare lokaci guda wani soja na sansanin sojoji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jikata a wani harbi na mai uwa da kan wabi da aka kai a manaka da ke arewacin mali a cewar majiyar tsaro da afp ta ruwaito Samar da tafiyar cin rani tabbatacce cikin tsari da ƙa'ida wani nauyin rataya ga majalisa wajen tabbatar da yarjejeniyar duniya dangance da wannan sha'ani wannan shine maudu'in da 'yan majalisa na kasashen afirka suke tattaunawa a kansa a wajen wata babbar muhawara irin ta ta uku da ake gudanarwa a nan birnin mai shugaban kwamitin gudanarwa a fannin tsaro na majalisar dokoki na ƙasar nijar hama asad ya yi wa gungu muhammad ɗantanin ƙarin bayani Wannan haduwa ta 'yan majalisa saboda ai nazari bisa ga bakin haure wanda suke hita nan cikin ƙasa Afirka ne su tahi su dawo. Amma da yake duka ƙasashen Afirka yau wanda duk ya hutu za shi tahi a ƙasashen Turawa za shi biyowa ta na Nijar. Kenan ya zama kamar matattara wannan taro da an kai na yau ya zan wajibi ai nazari bisa ga wannan matsala ta bakin haure waɗannan matsaloli su ne za a duba shi ne ya kamata mu duka 'yan majalisa wanda sun ka nan a yi nazari matakan da ya kamata a ɗauka masu son su tahi ƙasashen waje menene za a yi a cikin kasashen su don su zamna su sami ayyukan da za su yi wannan yakin ba namu ba ne mu kaɗai 'yan majalisa na afirka har da turawa su da kansu dole ne su kuma su kawo hannu wanda za mu samu mu ba waɗannan mutanen a cikin kasashen su don su tsaya su yi aiki a rage musu wahala tun da dai suna bukatar mutane su tsaya cikin ƙasa su su yi aiki. Tsakanin watan Janairu zuwa jiye na wannan shekara fiye da mutane 1,600 ne suka mutu ko kuma ɓacewa a yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa Turai, a cewa babbar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wata sanarwa da HCR ta wallafa a ranar Litinin. Alhali yawan masu ƙoƙarin tsallakawa zuwa Turai ya ragu da kashi 41 cikin 100. sai dai waɗanda suka mutu ya ƙaru a cewar rahoton inda suka tabbatar da cewa tsakanin watan janairu zuwa shiye mutum ɗaya cikin goma sha takwas ne da suke ƙoƙarin tsallakawa teku suka rasa rayukansu ko kuma suka ɓata a cikin teku a yayin da mutum ɗaya cikin arba'in da uku ne suka rasa rayukansu a shekarar bara kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa ya ruwaito A ranar goma sha biyar ga wannan wata da muke ciki ne ɗalibai na sashen sakandare za su koma karatun boko na wannan shekara ta bana kuma ƙananan ɗalibai ranar ɗaya ga watan oktoba za su koma makaranta inda iyayen ɗalibai sun shiga shirye-shiryen sayarwa 'ya'yansu wato kayan karatu inda wani lokaci ne da masu wannan sana'ar kasuwanci take tashe ga fassarar rahoton Maryama Kenda tare da Asmana Shina. Zaune a gaban kayayyakinsa inda ya baza littattafan karatu, Ayuba Isa ya yi imani cewa a kwanaki masu zuwa masaya za su mamaye shi. To yanzu muna nan dai, muna dan sayarwa kaɗan-kaɗan ana zuwa sai sai kamar shiga makaranta ya soma ne kasuwar take da fa'ida sosai, amma ko yanzu ba laihi, alhamdulillah muna dan samu kaɗan-kaɗan. Nesa da nan kaɗan akwai wani wurin sayar da littafai a ƙasa a gaban wani babban shago. wata mata tare da wani yaro ɗan kimanin shekaru takwas sun zo sayan kayayyakin karatun ta kuma saba da sayan kayayyaki a irin waɗannan wurare inda farashin yake da sauƙi sosai. Na zo ne don in euh, sayi littattafai na ajin CON e da CMN. E ha ba yi farashin na da rango ne kamar bare ne idan ka zo inda masu sayarwa shimfiɗe ga kan titi suke ba farashin ya yi rango ne da shagunan e zamani na sai da littattafai. Wannan matar da muka haɗu da ita ta bayyana cewa bai kamata sallar layya da ta gabata ta kawo cikas ga shiga makarantu ba domin abu ne da ake shiryawa. A wannan shekara da yawan iyayen ɗalibai suna kokawa dangance da ƙarin farashin kuɗin makarantu masu zaman kansu, sakewa na baiwa kowane shugaban makaranta damar ƙara kuɗin karatu shine dalilin ƙarin kuɗin. Sai mu saurari Alhaji Yahaya Amadu shugaban makaranta Asifa a hirarsa da Musa Hassan. Abin da ya shafi ƙarin da aka yi, sakin ragama da aka wa kowa ne, kowace makaranta na da 'yancin kanta na girka adadin kuɗin ɗaukar darasin a gunta. Akwai makarantun da ke da farashi fiye da jika arba'in. Akwai inda ake biyan miliyan guda da yan kai. Akwai makaranta da ɗakunan ɗaukar karatun na da AC. Kenan tilas ne mai makaranta ya jimilta aunin lantarkin da AC ke sha a cikin farashin. Don haka kowane mahaifi na iya zuwa inda ƙarfin aljihunsa ke tallabar yaunin. To baka ganin ana iya shimfiɗa tsari na kawo daidaito. Wannan ya ratau ga ministan da ke kula da lamarin. Idan ya yi hakan ya zamanto tilas gare mu bi dokar kansa ba zan iya cewa masu makarantu za su yarda ko ba za su yarda ba don ko mai makarantar shi ya san ko nawa ya zuba domin gina ɗakunan makarantarsa nawa kuma yake biyan malaman bale ma wani bi malaman da ke waga makaranta su ne can kuma wancan makaranta Makomar makarantun boko a Nijar da kuma malaman makarantun boko 'yan kwantarayi da aka tsige bayan tankaɗe da aka yi a shekara 2017 shine mahimmancin wani taro da ƙungiyar Coz Nijar Sinasef suka kira a ranar jiya. Ƙarin bayani tare da Halidu Munkaila a hirarsa da Rukaya Abdulrahman. Wannan ɗaya na biyu kuma shine alƙawarin da gwamnati ta ɗauka cikin rajayyar da muka samu a shekarun bayan da hal yanzu su ma ba cika su ba a bisa wannan zancen guda biyu da mun sa kwamiti kwamiti wanda za su yi nazari su duba su ga wani hanya ya kamata mu yi a gaggauke wannan matsalolin na mu shawo kanunsu tunda mun masu ake mun shiga cikin makarantar boko da matsaloli ko mun shiga da da yajin aiki tunda mun ka ba juna a sati daya za mu yi taro kuma mu duba mu ga nan kwamiti din menene aikin da sun kai menene an ka samu ci gaba a lokacin nan za mu ɗauka hanyar da ya kamata ga abubuwan da za mu yi inda wayannan matsalolin nan ba shawo A yayin da ake ƙoƙarin kai ga kakar shekarar bana a cikin gunduma da kwaro da ke cikin yankin jihar Maraɗi ƙwari masu cin albarkar gona ne suka sanyo kai. Wajajen garuruwa 60 ne abin ya shafa inda sun mamaye ekoki da suka kai dubu goma kamar yadda daraktan noma na gundumar ya bayyana. suna da karancin magungunan kashe kwari Hassan Labo Almanshir a hirarsa da Amadu Umaru. Ƙwarin nan eh, sun shahi kasi daban-daban. akwai hwara hwara eh, wadda take damuwa maka don abin da ya shafi wajen kwarnaka da sabon mashi can ne inda hwara ta kamari cikin gulbin kaba cingarukan nan duka da suka shahe gurbin gurbin ba don cikin kwarnaka akwai misalin wajen yi da gari 40 can kuma cikin eh, sabon mashi nan ma wajen gari goma sha biyar ne wa'anda wannan matsalar ta shahwa eh, banda ce da take iyaka da mai da gidan rumshi wala eh, nan tun da bamu da isasshen magani amma mun gaya ma direction regional magani yana bisa hanya insha Allah da za a aiko mana shi domin mu samu a gaugauce mu samu wannan matsala mu ciwo kanta

A ci gaba da karawa wasannin share fage na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai bayan da 'yan wasan Nijar suka tashi baram-baram da na ƙasar Togo a ranar Lahadi. A jiya Litinin Burkina Faso ta samu nasara a gaban Najeriya da ci uku da biyu. A gobe Mena Kade ta ƙasar Nijar za ta kara da Ghana. A daya bangare ƙungiyar 'yan ƙwallon ƙafa na mata Legazel na ƙasar Nijar za su halarci kwamɓala ta ƙasa da ƙasa daga ranar 6 zuwa 9 ga watan Satumba da za a gudanar a waga dubu Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. To yanzu sai rahoton mu na musamman. Maganar tsaro da abu ne da har yanzu yake ɗauka hankula a maraɗi tare da kwararowar 'yan gudun hijira na ƙasashe makwabta musamman Najeriya inda ake samun sace-sace da fashi da makami a shimfiɗar iyaka. A cewar Zakari Umaru gwamnan jihar maraɗi sun ɗauki kwakwara matakai na magance matsalar ga abin da yake shaida wakilinmu na maraɗi Muhammad Maman. qui est venu constater la présence Mun karbi wata tawagar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta zo ganin kasancewar 'yan gudun hijira a wajenmu. Sun bi ta tsawon iyaka bangaren Madarunfa da gidan Rumshi kuma sun gano cewa tuni akwai ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke cikin mu bayan sun yi gudun abin da ke faruwa a ƙasarsu. Dangance da wannan hali mun sami ziyarar tawagar mayan hausoshin soja domin kimanta lamarin tare da abokan aikinsu na sassa daban-daban da ke nan maraɗi. Ina sanar da ku cewa gwamnati ta ɗauki wannan lamari da muhimmanci. Ana kula kula sosai. Abokan aikinmu na wancan bangare wato gwamnonin jihohi suna tuntubar mu muna musanyar bayanai. Insha Allah za mu kula sosai da wannan al'amari. Kuma akwai wani sabon lamari da ke faruwa shine na satar mutane. Akwai mutanenmu da ke kan iyaka musamman Fulani a su da ake sacewa cikin dare sai a nemi kudaden fansa wani lamari ne mai sarƙaƙiya domin mutane ba su saba da wannan abu ba kuma sai su yarda su je su nemo kudade su bada domin su sami lahiya a ranar sallar layya na haɗu da masu garuruwa fiye da ɗari na wannan yanki a fadar sarkin gobir inda na buƙaci su bai wa jama'an tsaro haɗin kai mun kuma yi musu kashedi domin muna zargin cewa akwai haɗin baki tsakanin al'umma da masu satar mutane mun umarci dukkanin garuruwan yankin da lamarin ya shafa su kafa kwamiti kwamiti masu lura da sha'anin a huskar jami'an tsaro muna da masu kai da kawo a kan iyaka kuma suna ɗauke da kayan aiki sosai su ɗaruruwa ne akwai masu sintiri cikin departama akwai masu sintiri a kan iyakoki akwai masu sintiri a ƙarƙashin itatuwa wajen babban rafi kuma a baya-bayan nan sojoji sun shiga cikin lamarin. To ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.